نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا دي شاشدة دوت رمضان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا سبولة تريد أربعين شدة دي دي دا 16 ga watan maris shekara ta 2025 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara da fuskokin mu wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi imanin salo a da rama da ke nan masu islam rukun da zariya ya rasu da tarayyar don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha shida a wannan shekara kuma tafsirin mu na hudu a cikin sotul mujadala a inda muka kwana a aya ta goma daidai yau za mu tashi aya ta sha ɗaya daidai gabanin mu cewa da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka tambaya na farko yana tambaya akan shin ya halatta idan liman yana sallar tarawihi ko sallar tahajjudi mamu ya daga ya bude yana bin liman ko bai halatta ba to akwai bambanci tsakanin halarci a ce ya halatta da kuma ya kamata idan halarci ne ya halatta amma in kamata ne kuma bai kamata ba kuma a ƙa'ida idan liman yana karatu kai cewa kai ka saurara wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ku saurara shi liman idan ya haddace alƙur'ani an fi so ya yi sallah da ka idan bai haddace ba babu laifi ya buɗe ƙur'ani ya karanta amma kai wa yake ka buɗe ƙur'ani mutum biyu aka ba su dama su buɗe alƙur'ani in ana sallah Ima liman wanda bai iya inda zai karanta a sallah da ka ba zai buɗe ƙur'ani ko kuma wanda zai buɗa ma liman in yi kuskure za ka ga a ɗabi'ance idan ana sallah aka sa malamai da masana a bayan liman domin yin mana ba su kai tsira to sai ya zama ana so a sauke alƙur'ani ko kuma za a karanta wani a ƙur'ani wanda liman bai haddace ba ana jin tsoron kuma ya kuskure ko ya tuntube to babu laifi mutum ɗaya ko biyu su buɗe alƙur'ani don wannan buƙatar amma za a tarawihi kowa ya buɗe alƙur'ani ma bi hikima a ciki shi mai sallah hannayenka akwai inda ake so su kasance kana sallah maza Allah sallallahu alaihi hannayen shi a kirji suke kuma ba annabi ba duka annabawan Allah kaf ba a taba yin wani annabi da ya sallah ya saki hannu ba mazala yana cewa sunna ta ni annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan annabawan da suka zo kafin ni a sallah daura hannun dama akan nagu a saman kirji to da haka idan ka rike alqur'ani ba za ka su damun daura hannunka a akan kirji ba da haka liman zai bude alqur'ani mamu mutum ɗaya ko biyu don bukata su bude alqur'ani sauran mamu su saurara kawai idan liman yana karatu ka saurara wasu kuma idan liman yana karatu suna bin liman har ka dinga jin muryar su tana fitowa wannan ba daidai ba ne shi isa Allah ya ji kan malam Ja'far Allah ya gafarta mai wata ne na jan sallah kowa sun da ta zai ja tunda Allah rahman to sai ya bata sai zama ayar da zai tashi za ya tashi a kan wata ya ayyuhal ladina amanu to sai ya kuskure sai ya karanta wani guri sai aka yi mai aka daga mai ya ayyuhal ladina sai bai kama wacce ya kamata ya kama ba duka masallacin sai ya rude ya lafi naman ya naman da kyar dai malam ya gane gurin aka gama sallah da aka gama sallah sai wai goye fada yace to kun ce ya labi naman wacce ya lafi naman sun fita mana a qur'ani yace idan ana salla na nutsuwa ake bukata sai ce daga yau wani da wani in nayi fata ku ta da shikenan haka ake so masallaci yana da tsari ba kowa ake shiga gaban liman ba wato akwai kurakurai da mutane suke kaga musuluncin nan yana da tsari yanzu wannan kujerar da nake zaune a kai kujera ce ta karatu ko baya halitta wani ya zo ya zauna a kanta in ba karatu zai ba ko ni na ce ya zauna mazaɗa sallallahu alaihi wasallam ya hana ko a cikin gidan mutum ka je ka zauna inda yake zama yanzu idan ka je fadar sarki waye sai ya hau kujerar sarki to duk wanda ba sarki ba sarki ne a gidan shi kuna ganewa duk wanda ba sarki ba sarki na ina annabi ya ce kar ka zauna ne a inda yake zama daga cikin kurakuran da mutane suke yi kaga mutum ya zauna a gidan liman an zo buɗe baki sai gobe ko ya shiga gidan liman ya zauna wani zai fa caji kawai sai ya je gidan liman ya zauna kujerar da ake karatu sai wani ya zauna kawai yana jujjuyawa ana ɗaukar shi hoto tun wannan rashin tsari ne a musulunci maza ya ce inda mai gida yake zama ba a hawa yadda kasan kujerar direban jirgin sama da zai hau? Ka ba shi shi? ba ta ba shi wani to haka ƙa'ida take ba a zama inda liman yake kuma duk wanda zai ma liman buɗi a sallah sosai ya zama ya san me yake shi sa manzo Allah ya ce wanda za su zama a bayana su zama ulul ahlami wa noha, ma abota hangen nesa da ilimin Allah ka dace da mu wannan kuma ta ce ta yi mummunan mafarki ne Allah ya sauke ta yi mafarki ta zo da bakin maciji a tsakiyar ɗakinta ƙasu ya tun karo ta ita da ƴaƴanta tun daga ranar ba ta samu nutsuwa ba tana buƙatar yi mata addu'a kuma a ba ta shawara to abu na farko da yake sani mazara sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'yatu ar-ru'yatu salihatu min Allah wa ru'yatu min ash-shaytan mazala yake kyakkyawan mafarki daga Allah yake mummunan mafarki daga shaidan yake mazaka ya hana idan ka yi mummunan mafarki ka ba da labari amma ita babu laifin laifi tun da tambaya za ta yi babu laifi ka yi mummunan mafarki ka yi tambaya wannan mafarkin da ke gani daga shaitan ne kuma mummunan mafarki ne maza ya koya miki ɗabi'u ladufa guda wasu idan kika yi mummunan mafarki na farko ki yi tofi a ɓangaren hagunki so uku tuk tuk tuk so uku sannan idan kina kwance ne a ɓangaren dama ki juya ki koma hau sannan karki ba kowa labari mummunan mafarki ba a ba kowa labari abu na uku na hudu ki nemi Allah ya tsare ki daga sharrin mafarkin da aka yanzu kin da kin farka maganar da ya dawo kin riga kin farka maganar ki juya daga wannan ɓangaren ki koma wannan bangaren imani ya wuce yanzu da ya rage kar ki ba kowa labari ba na kuma ne ki nemi Allah ya tsare ki daga sharri ya ga tun alamun matsalolin aljanu mafarkin maciji baki mafarkin ruwa mafarkin saniya mafarkin dutse mafarkin iska alama ne na shedanin aljanu ciwon kafa ciwon kirji faɗuwar gaba alama ne na shedanin aljanu muna ba da shawara a dinga kwantawa da alwala a dinga karanta yakin kursiyu ɗakin da za a yi bacci a dinga karanta bakar lokaci bayan lokaci in Allah ya Allah zai yayi Allah ka yayi mana wanda yana tambaya idan liman ya karanta fadin Allah ta'ala Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ga mamu malamin sun yi sabani wasu malamai suna cewa idan liman ya karanta irin waɗannan ayoyi ko kuma ya yi wanda amanu a inna Allah wa mala'ikata wa yusallu na ala nabi ya yi Ladina zai na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wasu malamai suka ce ta yi shiru karkashin Allah ya ce ana karanta alqur'ani a yi mai a yi shiru wasu wasu ce a yi salati amma babu laifi a yi salati amma a zuci yadda za ka ji masallaci ya ɗauka sallallahu alaihi wa sallam bai zo a cikin ɗabi'un magabata ba musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu laifi idan aka kira sunan mazala sallallahu alaihi wasallam kai salati wasu na ganin za ta yi domin annabi ya ce babu marowaci kamar wanda aka kira sunana bai mun salati ba za ka al'amuru fi sa'a wanda bai yi ba bai yi laifi ba wanda kuma ya yi wasu malamai sun ce a yi amma dai a yi kaɗan kar a yawaita kuma ka faɗa da murya ya zama masallaci kuma ya tashi da saututtuka mabambanta Allah ta'ala ya dace da mu abu na ƙarshe wato addu'a ce ta musamman zami wani bawan Allah da kuma kira na musamman zami ga kuma musulmi baki daya game da abin da ya shafi makabarku a garin nan alhamdulillah mu muna da makabarta ta dabbo wacce wannan makabarta muna alfahari da ita akwai alkhairai da yawa a cikinta wannan makabarta tana hannun ƙungiyar izala ƙungiyar izala kuma ta yi ma wannan makabarta kwalit da haka makabartar tana da tsari wanda ya kawo gawa abin ne mai matukar kabarin da za a yi mai lahadu ne zai biya kuɗi naira dubu biyar wannan dubu biyar ana baiwa wanda suka haƙa kabarin dubu hudu dubu ɗaya kuma ana ajiye shi a asusun makabarta amma idan aka yi maka mutuwa ya zama kabarinka ba ladu ba ne shakkuli kyauta ake yi to wancan naira dubu-dubu da ake tarawa a lahadu shi ne ƙarshen wata ma'aikatan makabartar ake su, wani dubu wani dubu bakwai kowa ya san ko albashi dubu goma a wata gaskiya ba albashi ba ne amma ne ana ba da dubu goma nan ne saboda yanzu mutane sun waye mafi yawanci kabari wa kiri ake musu lahar ko idan mutum biyu suka haka kabarin za a ba su dubu hudu dubu biyu to yanzu makabartar tana da bukatu daga ke kasan makabartar ta kusan ƙarewa. za ana da buƙatar ƙasa a kai makabartar sannan lura da kabari suna rubzawa lokaci bayan lokaci yasa aka koma madadin a sa azara ana yin bulo musamman yanzu da ba damuna ba ana yin bulo ne na ƙasa kuma damar shi ya fi dacewa da sunan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai in an sa mamaci sai a bi shi da bulo na ƙasa ke wannan bulo din ya kare masu bugawar su ma biyan su za a babu kuɗin biya bugawa abu na uku mutane mabambanta suna samun tallafi za ka ga an ba masallace tallafi an ba ma'aikatan gwamnati tallafi malaman makaranta tallafi muna kira ga 'yan siyasa to Allah nan gaba idan za a yi rabo to a tuna da masu aikin makabarta wannan ko ya haɗa duk wata makabarta ta musulmi musamman a nan zariya muna da makabartu da yawa manya-manyan makabartunmu ne akwai ta dambo akwai ta nagoyi akwai ta cikin gari wurare da yawa akwai makabartu kuma za a zama da yawancin makabartun nan suna da kwamitoci don Allah a sa ma'aikatan makabartu masu haka kabari cikin tallafi musamman wanda mai girma su fika yake Allah ya ba da ikon a wannan ba ma wannan sanarwar tawa ta ke makabartar makabartanmu ne na damu domin ita ce muke da iko da ita kuma aka danka amana ta a hannu gaskiyar magana akwai kyakkyawar tsari a makabartar ana kokari amma wani lokaci kuɗi yakan yanke kuma bukatu su taso babu akwai wani bawan Allah daga ɗan magaji kusan shekara ashirin za ka yi mamaki duk wata duniya sai ya sa gudunmawa naira dubu ashirin fiye da shekara goma kuma ya ƙi yadda a san shi ya ƙi yadda a yi mai godiya ya ƙi yadda a yi kawai dai shi yana yi don Allah don Allah jama'a musulmi ku yi mishi addu'a Allah ya fata ne da asali Allah ya biya shi da gidan aljanna duk abin da yake nema mai kyau Allah sai mai duk abin da yake jin tsoro Allah ta amintar da shi da haka wannan makabarta gaskiyar magana tana da bukatar abubuwa da yawa akwai ran abau da muke so mu a cikin makabartar domin idan aka shigo da dawa wajen juyawa da mota yana wahalarwa to muna so a yanki bangaren yamma na makabarta a ran about wanda mota za ta shigo ta kewaya ba tare da an sha wahala ba. Za ka muna kira da al'ummar musulmi duk wanda ya samu daman yi to kawai ya ɗibi ƙasa ya kai makabartar ya nemi mai gadi ko ma'aikatan makabartar ya ba su kuma muna da buƙatar kulawa ga masu haƙƙin makabartar ko abinci ko makamantan wannan sannan akwai akawunt na makabartar duk wanda ya ji don Allah ya sanya wani abu domin ita ne makabarta ita ce end of discussion duk adaba turanci a ƙare duk adaba kwalliya a ƙare ina ne madakata can ne ko so da Allah jama'a ga eh, akansun makabartan nan namu ta dambo sunan bankin unity bank namba akansun zero guda biyu sai two guda biyu sai zero sai four sai eight sai seven sai four sai three zan maimaita sifili sifili biyu biyu biyu hudu takwas bakwai hudu uku zan maimaita double zero double two four eight seven four three kwamitin makabartar dambo na yi kuskure zero guda biyu biyu biyu tutu nan ko sai kuma zero four sai kuma 8 sabon sai kuma 4 3 to unity bank za ka ga rubuta kwamitin makabartar da ku to don Allah duk musulmin da ya ji ya jefa wani abu za ka ga hasken ta shiga kabari za ka ga wannan a cikin kabari muna addu'a ta musamman ga wanda ya ba mu wannan makabarta fi sabilillahi alhaji maji Allah ta sa yana dausayin aljanna muna addu'a ta musamman ga bayan Allah da suka kula da makabartar idan ban manta ba shugaban makabartar na farko shine kwamishina dadi da ke nan layin rediyo tudun waya sai kuma a mutum na farko shine dr mora sai kwamishina dadi sai kanin shi alhaji jafaru dadi sai alhaji sula a jasko sai kuma alhaji sani abdullahi na fizet yanzu shi ne shugaba a halin yanzu duka waɗannan bayan allah da suka kula da makabartar nan allah ka kula da su masu hakan kabari da masu gadi duka allah ka biya su gida da gidan aljanna duk wanda yake ma addini hidima a ina ne allah ya ba shi ya saka mishi da alkhairi ya sa aljanna ce ba koma muna kada kira ga al'umma musulmi duk wanda ya samu dama ya jefa wani abu a cikin wannan asusu domin gobe Allah ka sa mu cika da imani ala rahma za mu tashi aya ta goma sha ɗaya mai Allah ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya أيها الذين آمنوا إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواهم صدقة ذلك خير لهم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير suka gabata Allah madaukakin sarki ya hana wani ya kimbe da wani yana tattaunawa da shi don kar a fata mana ukun rai. Allah ta'ala yana cewa idan za ku yi gani ko ku yi gani da abin da yake na alkhairi ba abu na tsiya ba. Domin wannan gana da waɗancan a bar wancan to yana sa wani ya ji haushi. to a yau kuma Allah ta'ala zai karantar da muminai abubuwan da za su kawo soyayya juna da annashuwa da walwala a tsakanin musulmi amma addinin musulunci addini ne na walwala ba addini ba ne da kunci Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza qila lakum tafaqahu fil majalis idan aka ce muku ku dan matsa shine tafaffahu tawassahu fil majalis kamar yanzu yadda muke zaune a cikin masallacin nan sai wani ya zo yana so ya zauna sai wani ya zo ya ce da Allah dan matsa mu Allah yake tafaffahu ku dan matsa mishi ya sani lahu lakum in kuka yi haka Allah zai buɗa ku duk wanda ya zo ya ce wa da dan buɗa mun buɗa mai idan ya ce dan matsa mun matsa mu ka kama sa idan kai haka Allah ta'ala zai buɗa maka ay ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda kuka yi imani idza da ku. idan aka ce da ku wasu fil majalisi ku ɗan matsa a majalisi li yajlisa akharuna ma'akum don wasu su ma su samu su zauna tare da ku fa wasi'u lahum Allah ya ce ku matsa musu fa innakum idza fa'altum zalika duk lokacin da kuka matsa ma wani yuwassi Allah yuwassi Allah alaikum fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki zai buɗa muku a duniya da lahira ba akbar wato shi Allah ko hanyoyin ne maka arziki da yawa kai kana nan kana kanikanci ka kallafa arzikinka a kanikanci nan ko arzikinka yana nan majalisi da za a ce dan matsa ka matsa sai Allah ya buɗa maka shi sa in kana neman arziki gurma wa za ka nema Allah shi shi sa kuka ji in muka tashi addu'a sai mu ci Allah yi mana arziki ta ina da ina sama da kafa gabas da yamma kudu da arewa dama ta hagu ta inda muka yi zato mafi yawancin ka ba ta inda kake zaton shi wani mafi yawanci kai kana nan sai ka yi ɗinki kai kana nan sai ka yi gini kai kana nan ɗan boko ne kai kana nan ɗan kwangila ne kai kana ganin ka yi kuɗi nan ko za ka yi kuɗi ne da ƙanwarka wani zai zo ya aure ta daga abuja ya baka aiki ka yi kuɗi kuma wannan ƙanwar kullum ba fa shiri kana dukanta kana zafinta da ta yi magana kama ke ta kuma arzikinka ta hanyar ta zai bi haɗa Allah manta shi Allah na daban ne kai ta buga buganka Abinda ya fara shi yake tabbatuwa to wannan ladabi ne mai kyau idan aka zo majalisi ko za a zauna to ana son wani sai a ɗan buɗa ne a buɗa mai kuma wannan buɗawa karka ɗauka wani sai buɗawa na na gurin zama la mutum ne yake tafiya sai ya faci sai ka zo wucewa sai ɗan yi mata haka tsaya ka ba ni ja fafahu ya fahin lahular tsaya ka ba shi ja Allah zai buɗa maka inda yanzu mutane ba su yi tsayawa dokar daji ko ba gaskiya ba za ka tsaya da sunan taimako kai ma a nemo maka taimako ko ba haka ba to amma duk wanda ya samu dama kai mai mutum ne bai da caji a waye shi sai ce da Allah ɗan ba ni aron cajar ka Allah yake ka ba shi Allah zai buɗa maka mutum ne mai da bashi zai ce wani da Allah ɗan ba na aron mashin ba bashi Allah zai buɗa maka mutum ne yake da rufin asiri bai da abin da zai ci bai da inda zai zauna bai da inda zai noma sai kuma kana da gona hekta biyar hamsin talatin goma wani don Allah ɗan ba na hekta ɗaya in noma ka bashi Allah zai buɗa maka maza Allah yana cewa innama turzaquna bi du'afaikum innama turzaquna bi du'afaikum ana azurta ku ne da masu raunin cikin wani mai rauni da ya bukaci abu a wurin ka sai mai kai mai zaka sha mamaki wani zaka yi mishi abu daya ya shekara da shekaru yana maka addu'a kai ka manta kai mishi kamar yadda zaka yi wani cutarwa ka manta shi Allah bai manta ba sahu Allah wa rasu ina fata an gani to duk wani aikin alkhairi kai shi sa maza Allah ce la ta hasiran min al ma'ruf a karkare na aikin alkhairi daidai da san matsabun ka matsabu ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafaqahu bil majalis fafqahu yaqdi Allahu lahu idan aka ce ku ku Allah zai buda mu. hadisi ya tabbata da Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara ya ja a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ko kuma annabi annahu na an yaquma rajul min majlisi annabi ya hana mutum yana zaune wani ya zo ya tashe shi ya ce tashi ka ba guri in zauna wa yajlisa fihi akhar wani ya zo ya zauna a gurin walakin tafassahu annabi ya ce sai dai annabi ya ce ku huta. wa tawaffaqu ku buɗe wuri wani ya samu wa kana ibn umar yakrahu an yaquma rajul min majlisihi abdullahi da umar yana kyamar ya tada mutum a guri shi ya zauna sun mai jirisu makanahu domin shi ya zauna a gurin dole abdullahi umar ya shi malami malami ne cikin sabbai malami dan malami shi malami baban shi malami ya san ka'idar musulunci da haka musulunci idan mutum ya zaka zama a guri kun ka zo karka tafai duk wanda yake son ya zauna a guri ya zo ya zo da wannan kurakuran ana yin shi da yawa akwai kama guri ana yi a masallatan juma'a sai mutum zai tafi ofis bakwai da fafe sai ya tafi ya shimfada da juma sai ya tafi ofis ba shi zai dawo masallaci ba sai karfe sha biyu wani zaliman ya hau mubari sai zo yana ta tsallarke mutane waya da zuma ko wani ya kama ma wani guri duk wannan bai dace ba duk mai son guri ya zo da wuri amma idan aka zo akwai guri da za a iya matsa ma wani ya zauna to a matsa mishi ya zauna sai Allah ya ce wa idza qila shuzu fanshi amma idan wani dalili wata maslaha ta buƙaci a tada wani wani ya zauna to babu laifi a tada wani ai wani za ƙila na kukumu wani abu min almajalis idan aka ce muku ku tashi ku bar wurin nan faf al zalika ku aikata haka malamai suka ce kamar wani sun karatu akwai lokacin da za a buƙaci wasu ɗalibai a kirkita su akan wasu ko kuma yanzu misali muna zaune a nan sai mu yi babban bako kila shugaban majalisar malamai kila shugaban ƙungiya kowane dattijan arziki babu laifi ana zuna ce kai tashi wa da zauna wannan babu laifi amma kai ka tada da mutum kar ka da shi kawo ba ku gane bambancin ba bambancin shi ne, kai ka zo ka da wani ka zauna annabi ya hana amma kai ka zo a da wani ka zauna ba laifi kun ko gani me bambancin na farko kai ne ba a so ka kai ma wani kuna kuna ganewa amma sun aka yi maka babu laifi misali a majalisun ilimi imamu malik yana da majalisi na manya-manyan madara kowane majalisi akwai majalisi ofu kowa zai zauna amma akwai majalisi na manya-manyan malamai alarammomi ta alkur'ani limaman juma'a yanzu a cikin masu zuwa karatu na za ka sha mamaki akwai manya-manyan mutane wasu alƙalai ne wasu attajirai ne wasu jayar na soja ne idan suka zo sai su face mask zauna a ƙasa wani ma shi zai zauna to irin waɗannan manya-manyan mutane masu taimakon addini masu taimakon al'umma ha, waɗanda ana da bukatar sa society babu laifi in suka zo guri sai a cewa da Allah ɗan ya kuri ka zauna ko da tije yanzu wannan dattijan da yake kusa da ni yana cewa kusan shekara ɗari haka yake cewa duk su ba su da date of birth amma dai ko dai bai kai ɗari ba ka san ya ba su ko yanzu wannan goshin ya kai shekara tamanin yana ma Allah sallah to yanzu idan ya zo guri girmamawa ne a tada shi a tada wani karami a ce ya zauna amma shi bai kamata ya tada wani ba ina fata an fahimci wannan da kyau wannan ladabi ne da ake koyar da mu a masallaci Allahu akbar akwai wani babban malami a madina a shekar musin abbas yanzu baya iya karantarwa Majalisun shi babban majalisi ne a masallacin amiri sallallahu alaihi wasallam muna halartar majalisin wata rana sai na je na zauna a wani guri a jikin wata fila da wuri a nan ne da asar can gab da magariba sai ga wani bawan Allah da cije ya zo sai zungura sai ne haka sai ce tash sai ne haka sai wani mun haka me kenan ishin kake magana sai na tashi na koma gefe sai ce ka gan shi nan na ce ya fi shekara talatin a nan yake zama shekara talatin to ka ta da shi zai taru a shekara ni ne tsokana <laughs> ni na zo da wuri ne ba kafin ya zo kuna fahimta wannan to a ka'idar shari'a idan mutum ya zama ya cancanta da abu to a bashi da abu ina fata an gani da aka in wani ya zo babba ku aka ce ka tashi ka tashi amma shi kuma karya ta da mutane kaga mutunci yana kimanta kowa da kowa Allah ka dace da Allah ta'ala ya ce ya alladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idan aka ce muku ku dan matsa a gurin zama ku matsa Allah zai buɗa muku wa idza qila shizu in aka ce ku tashi falu shi zu ku tashi ya tashi da wani da amanu Allah ta'ala yana kuma daraja wanda ke imani a cikin ku walladina utul ilma daraja ma bu ilimi suna da darajoji masu yawa malamai kenan Allah ta ba shi ai ya fa illahu al mu'minina idan ga musulmi ga kafiri to mu'mini yana saman kafiri والعلماء العاملين ما لم يكونوا ما صايفين إلى مصر darajatin suna da wasu darajoji aliyatar madaukaka da haka su malamai Allah ta'ala yana ɗaga darajar su ta wurare daban-daban shi yasa duk al'ummar da bata san darajar malamanta ba za ta shiga uku ta lalace musulunci ya ginu ne akan girmama masu ilimi kuma ilimi in aka ce ilimi aka yi shiru al'adu shine ilimin shari'a ilimin Alƙur'ani da sunna da fikihu amma malamai boko su ma suna shi ciki domin su ma malamai ne amma asalin ilimi ilimin addini shine ilimi da ke kan gaba kuma duk wanda Allah ya bashi ilimi so Allah yana taga darajarsa ko an so ko an yi العلم يرفع بيتا لا إمال له والجهل يهدم بيت الإذ والكرم ما يأتي العلم ilimi yarfa'u baitan ma da lahu yana daga gidan da ba shi da foundation gidan da bai da asali gidan ba kowa in aka samu malami a gidan sai duk duniya ta san gidan za akwai manya-manyan malaman da ba san kowarsu ba ba san ubansu ba ba san danginsu ba amma da an faɗi sunansu duk wanda ya alaƙa da wannan sunan sai ka ga yana da daraja yadda an ce shek abubakar mahmud gumi da yawa yawan mutane ba san garin gumu ba sai sanadiyar shaka abubakar mahmud ne haka ne kowa haka ba shi kadai Allah ya daga darajar shi ya daga darajar garin ya daga darajar yan gar to haka ilimi yake duk wanda Allah ya bashi ilimi Allah zai daga darajar shi Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Yusuf yana cewa da saboda mannaka wa fawqa kulli ilmin alim Allah ta'ala ya ce na da saboda rajatin mannasha muna kaga darajar wanda muke so wa fawqa kulli bi ilmi alim sama kowane malami kuma akwai malami duk ilimin ka akwai wanda ya fi ka shi ilimi wata irin kyauta ce da Allah yake ba in ya baka ba a san maka in Allah ya baka kuɗi za a iya zuwa a fashi a sace kuɗin in Allah ya baka mulki za a iya maka juyin mulki a ashe mulkin idan sarauta ne wani ma zai nada wani sarkin yanzu ba zaɓen akwai kuna biyu ba har yanzu kowa ya cinko cinko wannan yanzu shi ne sarki wannan yanzu shi ne sarki amma ba da ilimi ilimi ne in Allah ya ba ka duk kai kake mutum dole ka bar shi ya ba da ranar ya zaka yi da shi kana jin za shi وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت ولو قد ذقت من حلواه طعما لعاثرت التعلم واشتعدت وكنز إلي وتئذن تسكى لا تخاف عليه لصا ما تعجب ورق راوك ba ka jin tsoron wai farawa ya zo ya yi sata ya kwashe maka ilimin ka yi hamli da haythu kunta abu ne mai yawa kuma mara nauyi idan mutum ya ta alqur'ani ba kaman wanda ya dauki buhun masara ne, wanda ya dauki buhun masara ne zime. ilimi ba nauyi bai da nauyi Hafifar hannu ne da nauyi kuma da haythu kunta duk inda kake za a same ka da abunka sabanin kuɗi iya za ka ce suna su ko atm ta atm din ya faɗi transfer direct ba caji akwai yadda za a yi da kudin kuma su kakara amfani amma ba da ilimi bai ce falau kudu zub falau kadu zubta min halwahu fa'amal da a ce ka ɗanɗana zaƙin ilimi la'asautar ta'alluma wasta hatta da ka fifita ilimi akan komai ولم يشغلك عنه حوى مطاعا ولا دنيا بزخرفها ولا دنيا بزخرفها فتلك تنتع دع الله يسعى كان الأجزاء إليه ولم يشغلك عنه حوى مطاعا دول فرد ولا أبو بريجيوا ولا أبو يشغل كذكيوا دول يسعى جارجة إليه بو ذاك ذا شرمي بيدامش ولا دنيا بزخرفها مطاعا kuma duk wata kwalliya na duniya bai damun ka yanzu ka duba ɗaliban ilimi da malamai da sauran alazan birni yanzu idan ɗaliban ilimi da malamai suka je saudiya za ka ga ba su da aiki sai da tattabai wanda ya so zan gado wanda ya so jallabiya wanda ya so bindigan yara wannan ya so wani magani wake siya gado wanda ya so kallo kai akwai da ya so bulo bulo daga saudiya ya siyarsa ya dawo da shi amma malamai littafi Allah ya duka malar albani Allah ya gafarta mai Allah ya duka malar hasan Idris Allah ya gafarta mai waɗannan bayan Allah sun bar mana jarasi a rayuwa sun tara littafi sun tara littafi sun tara littafi sun karanta an amfana an amfani ka ba malami miliyan biyar wani kada ba shi miliyan biyar wallahi gini zai malam albani ya mutu yana da littafi ya kunna miliyan ɗari. wani ne miliyan ɗari? amma bai da gidan kanshi a wancan lokaci saboda ya kun zaki ilimin malam hasa idan sunan muke zuwa ofis ɗin shi a nan sin tun 90 muna yara ƙanana wallahi teburin shi baka hango shi littafi ne gabas da yamma kudu da arewa ko'ina saboda ya kun zaki ilimin to yanzu matasa babu ilimi ba a son karatu ba a siyan ba a son siyan littafi da an yi magana sai a ce za a yi sacin sacin take za a yi downloading ina babu ne fi ka yi downloading domin akwai littattafan da ba a samu su ya zo da tafsirin da nake karantawa da wala ta same shi a kasuwa sai ka je saudiya saudiya ma ba a buga shi gaba ɗaya ba wasu bangarorin sai dai kai downloading din sonan babu libi yanzu kamar tafsirin da muke ma mata downloading din shi muka yi muka yi muka yi mishi kwafa so littafi yana da daraja yana da kima ilimi duk tabbas ilimi tana da wahala to idan ka shige ta Allah zai daga darajar to shine anan Allah ta'ala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum wanda suke imani a cikin ku Allah yana daga darajar su والذين اوتوا العلم ilma ما ابو ilimi suna daraja kai in bada darajar ilimi ya zai wannan yana kana ya zauna kusa da ni kafada da kafada ya yi fa to amma darajar ne shi ne kawai idan Allah ya baka ilimi to Allah ta'ala zai darajta ta fiye da tsaye tsammanin ka yanzu an waye gari masu ilimin ma ba wai batun wai a wulakanta su ko a kaskanta su ba sace su ake daga sana na sace akuya yanzu ga yaro nan ya yayi musabaka a zafar shi na ɗaya gwarzon shekara ɗalibi ne a nan ke biyu da shi da uwarshi da ubanshi da familin su gaba ɗaya an sace su suna nan za ga ana yawo da su a social media Allah ko kubutar da shi sun kashe shi ok miliyan talatin ake nema Allah shi kyauta to ana hanyar fiye ko sun kashe shi ko yana da rai muna rufon Allah ya kubutar da shi idan yana rai Allah ya kubutar da shi idan sun kashe shi Allah ya sa ya yi shahada to ɗan kuwa musulmi ku yi karatu kuma kuma karatun addini hadisi ya tabbata da da na Umar Allah ya kare ya gare shi wata ran sayyidina Umar yana khalifan musulmai a Madina sai ya shirya zai je umara Makka sai gwamnan Makka ya ji labarin ainihin na Umar zai shigo umara gwamnan Makka sai ya gaya ma 'yan majalisa to khalifa zai shigo da haka mu je mu tarbai ka kaddara Zariya ita ce makka to akwai wuri da ake ce mishi tani'i masjidu aisha kamar ka ɗauka ƙofar doka yanzu wanda zai fito daga wajen zariya in zai shiga zariya ta nan ai ta doka zai shiga ko to makka tana da ƙofofi da yawa to akwai wajen ƙofa mashhuriya wanda in ka taso daga madina za ka shiga makka ta nan za ka fara shiga shakima akwai kofofin da yawa akwai kuma wani ƙatar masallaci daga ɓangaren ka na hagu in za ka shiga maka ana ce mai tunanin so za ka sai gwamnan makka sai ya fito ya tarzu sai na umar sai dina umar yana zuwa sai ya ga an taru sai ya tsaya sai ga gwamnan maka ne ya fito daga cikin makka ya zo tarban shi sai dina umar ya ce to kai ala gafata gwamnan me ya fito da kai daga cikin maka ka zo wajen gari sai ke ranka ne ne na ji labarin za ka shigo kuma rani sai na zo in girmama ka in raka ka sai ce a ah, cewa ka bar ma a wadi mutanen maka wasa na da musu ya zama kan toma kafin ka koma sai ya ce na nada musu ibn abaza sai na wani ce ibn abaza ba ibn abaza ibn zai shafi na almuhari ya ba ni ban sai shi a cikin al'ansar ba ni ban sai shi wannan tsari yakin badar ba duk manya-manyan sahabai ban san shi ba amma kuma ka ɗauke shi ka ɗaura shi a makka ya zama gwamnan makka sai ce ranka ya daɗe maulan minal mawari ya ce bawa cikin bayi sai na wani ce bawa bawa ka ɗauki makka inda kara take inda safa take inda marwa take inda zamzam yake inda muntazam yake inda aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam garin da duk duniya babu inda Allah yake so kamar garin Makka haka annabi yace wallahi innaki la ahabbul bilad ila Allah ke ce garin da Allah ya fi so duk duniya gari mai albarka kuma ka dauki bawa ya zama gwamnan makka sai wani yanzu ya ce ranka ya ai bayan bawa ne baka fata ne baka fata yake baka fata ne yake kai ka san da kake kuwa ka dauki bakin fata bawa wanda bai da wani tarihi ka ba shi gwamnan makka sai ne zai ce ranka ya daidai nan kuma shakin nan bakin shi ya karkace hannun shi ya shakin sai hankalin sai na umar ya tashi ya ce wallahi ko ka gaya min dalilin da isa kai wannan danyen aikin ko in tsige ka kuma in hukunta ka sai gwamnan mataikin ranka yake gaskiya akwai dalili ya ce mai dalilin ka ya ce innahu likita likitabillahi wa alimun bil faradi ya ce ala ramman ya haddace alqur'ani hafizun likita ya hat ba digiri gare ba ba wai ya yayi ba shi ya digirgiri domin ka haddace alkur'ani an gaba a ilimin addini ƙoro ruwa ke kuma wa alimin bil fara'i kuma ƙwararre ne ya ƙira bangaro sai jikin sayar na umar ya sayi sai ya ce annabi ya yi gaskiya inna allaha yarfau bi hadal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharina annabi yayi gaskiya ya ce Allah yana daga darajar waɗansu mutane da wannan littafin alqurani duk wanda Allah ya bashi alqurani ya zama daga ya zama daga darajar shi kuma Allah yana kaskantar da wasu dalibiyar alqurani ga alqurani ba aiki da shi sai kaskanta ga ƙur'anin ana aiki da shi sai Allah ya ɗaga darajarsa shi yasa ni dai na sha ba ku shawara kuma wannan littafi nan wallahi ku ba shi kula ƴaƴanku su koya su iya Allah zai ɗaga darajar albarkar alƙur'ani za ka ci za ka sha za ka yi sutura za ka je maka duk abin da ake samu in karki alƙur'ani za ka samu amma ba karka yi ƙur'ani don ka samu duniya kuma a ana yi ne ne ka samu lahira amma duniyar ma za ta tsawa. kuma ku yi haƙuri da malaman yayan idan ɗanka aka kai shi makaranta aka dake shi a kan ƙur'ani ko an fasa kai shi ka yi haƙuri ko an fasa bayan shi ka yi haƙuri ko an mishi targaɗe ka yi haƙuri ka yi haƙuri malami ya da kai don ya kwanta a kabarin shi ya kwanta lafiya ko ka yi fada an da kiɗanka a kan ƙwar'ani ya shiga kabari mala'iku su da kai wani duka ya fi sauƙi da na malam da na mala'iku na malam ya fi sauƙi amma ko kuma malamai ba dalili ba ne ku yi jirgin mutane ya mutane kama an ba ku sakwara ta zai ta sakwara kan ana dukar da ba a kallon inda ake duka ko ina duka ake ku yi hakuri da littafin Allah almajiran nan ku kula da su inda za ka gane Allah yana ɗaga darajar masu ilimi wani zai ce to sai na darajar almajirai ne ba suna yawo tsarara suna yawo ba takalmi suna fada da yunwa da ƙazanta kai ne kake don su wulaƙance a haka sun fi ka daraja za ka tarar da almajirai arba'in suna kwana a zaure daya. wani kan wani wanda kai a wannan zaura in ka kwanta da kai da ɗanka da matarka ku biyar sai kun shayi da sankarau amma almajirai arba'in sai su kwana a gurin saboda Allah ya alkawarin kiyaye su sai su tashi garau sai a yi ruwan sama ruwa ya dake su wani ya kwana a bakin kwata wani idan ka je ka da shi sai ka tsar da sauro ya fadari a kan shi kuma garin Allah ya tashi garau ba malaria ba typhoid saboda shi Allah ke kula da shi kai kuma kai kake kula da kanka abincin da almajirai suke ci karfa almajirai zai ce ko dan dago dago ma'ana irin wasan nan ne yara su ma abinci kata kata kun san warar aina sha ba da labarin warar warar tsari ne na dara daro ake ajiyewa kowa ya je ya bara wanda ya samo shinkafa ya juye wanda ya samo fate ya juye wanda ya samo koko ya juye wanda ya samo alale ya juye wanda ya samo dan wake ya juye wanda ya samo kudin zaki ya juye haka za a tara to akwai headboard in lokaci yayi zai ce wa duk abin da kake za ka rugo abu da za a cakuda sai a tashi kai ka ci wannan abincin da ka isa wallahi ko ba medicine kake karantawa ba ko ariyu ka haɗe sai ka yi ciwo amma makaranta alƙur'ani Allah yana ba wani irin kulawa na musamman ina ba ta gwamnati da kyau to shine Allah ta'ala yake yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku wallazi na hukir ilma daraja ma'abota ilimi kuma suna darajoji masu yawa والله خبير بما تعملون الله بماذا لا بادي جميع أبي بكي كي كتوا من الله يشاء دبا يا أيها يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا دعاكم صدقة ذلك خير لهم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم القرآن يقول أبدا أكي تمشي الناسخ والمنصور akwai abin da yake goge wani Allah ya tabbatar da yana goge wani ya tabbatar da wani abu a cikin alkur'ani ma nan min ayatin aw min na. بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله تعالى معنى الصف من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بمتبع قوة وتآية شيء معنى الصف من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إذا آية تطوك الله جيتها to Allah zai kawo wata kwatan kwacinta ne ko wadda ta fita to a cikin alkurani akwai ayoyin da an rubuta su ana karanta su amma ba aiki da su akwai waɗanda kuma ana aiki da su amma kuma an goge rubutunsu akwai waɗanda kuma an goge su an basu ana karanta su amma ba aiki da su cikin ayoyin da aka basu a Kur'ani ana karantawa amma aka goge hukuncin su a wannan ayar da Allah ya karanta ya yi zina amanu ya kunna kun imani idan na je tumur rasula idan za ku gara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qaddimu na yadayna wa sadaqa to sai kun yi sadaka kafin ku gara da annabi Mazala sallallahu alaihi wa yana zama a cikin talakawa ahlus sufa kuma annabi yana da hidimomi da yawa shi ne liman shi ne alkali shi ne mai tsawar aure shi ne mai sulhu shi ne kwamandan yaki to kuma sai mutane ce suna son gani shi to sai ya zama ganawa da annabi ya yi yawa kuma da talaka suna da bukata sai Allah ya kafa doka duk wanda zai gana da annabi ya bada sadaka wannan sadaka a bai wa talaka da ke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama wani zai zo yana so ya gana da annabi kuma bai da kudin sadaka sai Allah ya goge yin sadaka ina fata an gani kuma wannan an malaman mu a yau suna cikin wannan yanayi in aka ce kai malami ne baka da lokacin kanka a kira ka da safe da rana da daddare kai ne sulhu kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza to sai aka ce in za a gana da annaba a yi sadaka to shine Allah yake idan na je tumur rasul bai bayna dai da jawabu sadaqa sai kun sadaka zalika khairul lakum yam haka shine alkhairi a gare ku A afar kuma ya sarki a gare ku fa in lam tajidu idan ba ku samu abin sadaka ba fa inna Allah A rahim Allah ne gafara ne mai jin kai to sai zama kuma wannan abin ne ba sahabbai nauyi ba sa iya yin sadaka. sai Allah ya sassauta أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات نعم فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah ta'ala ya ce a ashfaqtum aqiftum wa khashitum faqara to yanzu kun ji tsoro ne kuna jin tsoron talauci domin haka ke kullum za ka gana da nan sai kayi sadaka kashin ta duk abin da kake shi zai kare tunda annabi kullum kana da bukatar shi ba haka ba malamai ma ana da bukatar su irin su kai yana cewa duk wanda za ka yi mu'amala shi kana shi akwai wanda zaman ka da shi kamar gura kana zama zai halaka ka akwai wanda yake kamar ciwo akwai wanda yake kamar magani ne akwai wanda yake kamar abinci ne akwai wanda zamansa da shi kamar numfashi ne yanzu kana iya kwana ku baka numfashi to akwai wanda ka da shi kamar numfashi ne mu'amalar sahabbai da annabi kamar numfashi ne kana da bukatar shi da safe da rana da marece yau kana bukatar shi gobe kana bukatar shi sai zama ma tafiya sahabbai sai sun yi sadaka za su gana da annabi kudin gurin su zai kare sai Allah ya ce a ashfaqtum shin ne muku nauyi kun ji tsoro talauci kudin ku ya kare an ku kaddimu dai na da waku sadaqat a ce sai kun yi sadaka sannan ku gana da annabi idan abin ya muku wahala fa in lam taf'alu idan ba za ku yi haka ba wa taballahu alaikum Allah ya shi ku ba mu fa aqimu salata wa atu zakat ku tsaya da sallah ku ba da da haka wannan sadakar da ba kuka kasa yi babu ko ne Allah ya ce muku wa aqimu Allah wa rasulahu ku yi Allah da'a ku ma manzon Allah da'a wallahu khabirun bima ta'maluna Allah bai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa sai malamai suka ce aya ta farko an goge ta wace ce ta goge ta aya ta da haka a Qur'ani akwai irin waɗannan kamar misali ta kabar mace ce da a farkon mutunci idan mace ta mutu za ta ta kaba ne shekara ya Allah ya goge hukuncin ya mai da ta kudu da wata aya ta ce mace ta yi ta shekara guda والذين يتوفون منكم ويدعون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. wannan ayat ita ce ta fara sauka idan mace ta mijin ta mutu za ta ta gaba shekara ɗaya sai Allah ya sauke wannan ayat aikin ma ana karanta ta sai ya kawo wata aya da ta nuna ba za ta yi wata shekara ba wata wata ayar ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا sai aka ce to idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne wata hudu da kwana goma kaga akwai irin waɗannan akwai wacce kuma an goge ta ba a karanta ta amma ana aiki da hukuncinta shine ayar mutum ya yi aure kuma ya yi zina da akwai ta Qur'ani amma yanzu babu ita sai aka ce in mutum ya aure yayi zina to za a jefe shi to an goge ayar ita ce ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zana ya arafa babu ita Qur'ani ash-shaykhu wash-shaykha wanda ya taba yin aure namiji da wacce ta taba yin aure mace idza zana ya in suka yi zina farjumuhum al-bayt farjumuhum al-batta a jefe su har su mutu jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sakamako ne da karkashin laifin da suka yi wallahu azizun hakim kaga yanzu wannan aya babu ita a Qur'ani amma hukuncin fa yana abin da muka karanta ya zama ne. Allah ta bawa da wannan mutum kuskure Allah ta dawo ta mana kamar da shi a cikin barata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh